بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake ara mana rayuwa da kuma lokaci haɗa mu a wannan rana ta litinin 27 ga watan 7 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1435 wanda kuma ya dace da 26 ga watan 5 miladiya 2014 wanda kuma wannan shine darasin mu na takwas a cikin wannan littafi mai tarin albarka Nabiyur Rahma siratun wa durusun wa ibar wanda darasin da ya gabata na ranar ita mun so tuhu ila sham وزواجه بخديجة <clears throat> رضي الله عنها تزام تاشي لما رجع إلى مكة من يبياني دي سوى نانا خديجة الله يقال يداد إتا ta nemi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya amince ya zama ya jagoranci tafiyar da kasuwancin dukiyarta wanda ya amince suka yi tafiya zuwa sham da shi da bawanta mai tsara to shi ne malin yace lamma raja'a ila makka yayin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya dawo zuwa makka warat khadijatu fi maliha kuma nana khadija ta gani a cikin dukiyarta min al-amanati wal baraka amana da kuma albarka ma lam tara qabla hadha abin da ba da taba ganin irin saba kafin wannan lokaci ma'ana duk kasuwancin da aka yi mata a baya ba da taba ganin an rike mata amana kuma ta ga albarka a cikin dukiyarta ba kamar wannan tafiya wa akhbaraha gulamuha maisaratu bima ra'a fihi sallallahu alaihi wa sallam kuma shi wannan bawa na ta mai maisara ya ba ta labarin abin da ya gani tattare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam min khilalin azba na tadodi masu daɗi wa shama'ila karima da kuma ɗabi'u na mutunci wa aqalin rajih da kuma hankali mai rinjaye wa mantikin sadiq da kuma furci na gaskiya wa nahjin amin da kuma tafarki wanda yake amintacce wannan kaɗan daga cikin abubuwa ne wanda shi mai tsara ya gani kowanne daga cikin wannan abubuwa dole sai ka jinjina shi kuma ainihin ka masa kallo na musamman to yayin da ya ba ta labarin waɗannan abubuwa wajadat fihi sai ta samu a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ballata hal manshuda bataccen abin da take nema ma'ana abin da take ta nema ne yanzu kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa kamar yadda wasa suke cewa aka tsinci dami a kana wa kana sadatu kuma su <clears throat> manyan mutane sun kasance wa ru'asa da kuma shugabanni ya harisuna ala zawajiha suna kwadayin auren fata ba alaihim zalik ita kuma tana kin wannan ɗin dangane da su ma'ana an sha mika ƙoƙon bara da mai kudiwa ne da shugabawa ne cewa ta kasance ta karbi wannan ƙoƙon bara ya zama daga cikin manema amma ita ba ta ga mijin aure ba sai ba ta amince ba wa talabat min annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ta nema daga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi an ya tazawwajaha cewa ya yadda ya aure ta faradu ya bi zalik shi kun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya gamsu da haka wasu malaman sira suna cewa ba gaba da gaba ta zo masa ba akwai kawatta mai suna nafisa ita ainihin ta turo cewa a cikin hikima ki gabata masa ki masa ta yi cewa ni kowa ne ina ganin da za ka nemi wanta ba za ta ki ba ma'ana kawa ita sun sirrin kawarta to in har aka ga alamar cewa kawa ta ba da wannan eh, haske kenan abu ne wanda zai iya yiwuwa to shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ma sai ya gamsu da haka wa kallama a'mama kuma sai yayi magana da sa fa zahabu sai suka tafi ila ammi khadija ya zuwa ammin na khadija wa khatabuha ilai kuka nema masa aurenta to kenan wannan yana nuna cewa ko da kai babban mutum ne ko da kana da daraja da matsayi to yana daga cikin ladubban zamantakewa in ka je kai da kan kaɗin ba wai cewa kai ka saba addini ba amma dai ka tura wasu wannan shi ya fi dacewa da irin ɗabi'a ta ɗan adam ta kunya musamman abin da ya shafi matsala ta aure a dan ka fahimci addini ka ce to shi kiran bari ka taje gemunka ka sa wanda ka nisfa saƙi ka je kawai kai sallama da gida ka ce ai ka ga wancan kana so a yi ma izini to gaskiya wannan ya saba da ladabi din na magabata gabaki daya duk yadda za a yi dai sai an tura wa wa'yansu su zamo tsakiya akalla suwa ya kamar su ja kunne in kai ba daidai ba domin ta inda aka hauta nan ake sauka idan ka zo zika ɗinka to lokacin da ka yi laifi kuma za a sako tsakiya amma idan aka samu wanda suke so ne hamzatul wasli to duk abin da ya taso kaga su za a tunkara to saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai yayi magana da ammominsa kuma wannan yana nuna mana cewa ya kamata duk lokacin da kake da na gaba da kai <clears throat> a shekaru wanda suke da matsayin iyaye to ka ba su matsayinsu na iyaye kaga ba za ka kwatanta daraja wato ainihin ta manzon sallam da wani dan adam a ban kasa ba wala Allah ma wayannan ammomin nasa <clears throat> ba lalle bane a ce sun ma musulunci tun da lokacin nan magana da ake ma ba shigo addinin musulunci ba da yana dan shekara 25 ba a so mai masa wahayi ba ballantana musulunci ya zo a san suwa ne ne musulmin a cikin su suwaye ba musulmi ba ta amma da duk da haka ainihin sai ya ba su girman su saboda ka sai suka je wajen aminta suka nema manzon Allah aurenta wasu suka ce a'a shi Huwailid din yana raye shi ne aka je shi da kansa aka nemi auren a wajensa amma dai abu mafi inganti cewa shi babanta ya riga ya rasu tun kafin maganan auren malam yi cewa ala itri zalik to akan wannan tsarin ne tammas zawaj auren ya tabbata wa kanat sinnuha idzak kuma shekarunta sun kasance a wannan lokaci samani wa ishirina sana tana ya shekara ashirin da takwas alasahih a bisa zance mafi inganci ƙila wasu su ji bambarakwai abinda muka fi sabawa a tsira cewa tana ya shekara arba'in to shi sa malin ya ta aliki a nan ƙasa yace haza ma zakarahu imamu tsirati wal magazi muhammad ibn ishaq al-muttalibi ya ce wannan cewa na na khadija tana ya shekara 28 shine abinda limamin sira da bayanin yaƙe-yaƙen manzon sallam muhammad ibn ishaq al-muttalibi to wannan shine abinda ya tabbatar a cikin littafinsa wato wanda yake al-magazi yace kama fil mustadrak fi mustadrak al-hakim kamar yadda wannan yana daga cikin littafin imam al-hakim al-mustadrak imam al-hakim an-nisaburi ya yi littafi kun shajinsa al-mustadrak al-sahihain wanda shi <clears throat> ya ga cewa ga waɗansu hadisai sun cika sharaɗin bukhari da muslim amma kuma ba su fitar da su ba to shine tara wannan littafi nasu al-mustadrak duk da cewa shi da kansa tun a rayuwarsa ya sake biyowa da lariyarsa yana tacewa yana tantancewa amma ya samu hadisai da dama kuma wanda shi da kansa ya ba a fasu to saboda haka dai shi imam al-hakim shi ya fito da wannan din a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da biyu mala ya ce wa khalafa fi zalika tilmizuhu muhammad ibn umar Al-Waqidi. to amma almajirinsa muhammad ibn umar Al-Waqidi ya saba ma ibn ishaq sahibul magazi fanasta shi sai ya nafsi ala arba'ina sana cewa na na khadija tana ya shekara arba'in annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure ta ya ce kama rawahu anhu tilmizuhu ibn sa'ad fi tabaqat kaman yanda ibn sa'ad ya rawaito daga shi malamin nasu al-imam al-waqidi a cikin littafin sa at-tabaqat mujalladi na bakwai shafi na 18 sai malai ce wal waqidi shi imam al-waqidi la yahtamilu hadhihi al-mukhalafa li shaykhihi ba iya shanye wannan sabanin da yau malamin sa ba bazai iya jure masa ba eh ba zai iya shanyewa ba fa innahu ragama shuhuratihi domin shi alwaqidi duk da da fice da yayi fil maghazi a cikin sha'anin bayanin sira da kuma yake yake illa anna immatal jarh wa ta'dil sai dai bujiman malamai na tantance halayen masu riwayan hadisi a tabbatar da nagarta da kuma ainihin akasinta kada kasabuhu to sun aibata shi wa tarakuhu sun ma bar shi wa kazzabahu al-akharun wasu ma suka ce makaryaci ne wa azalik zalik malati amma duk da haka kanat ash-shuhratu li riwayatihi ad-da'ifa jiddan sai ya zama fice da yaduwa na cewa shekara arba'in take a lokacin da Allah ya aure suna na Khadija Ta wannan shi ne wato abinda ya fi yin fice na ainihin cewa shekara arba'in sama da wancan na shekara ashirin da takwas din eh, saboda ka yake cewa duk da haka sai ya zama shi ta kasance ga riwaya sa mai rauni kwarai dona riwaya ta shaykhihi ba wai riwaya malamin sa ba al'imam fil magazi wanda shine limami ta fuskan ainihin sanin yaƙe-yaƙe wasira da kuma sira shine Muhammad ibn Ishaq malai ce wa qad mala doktor Akram Ziya'ul Umari malam Ziya'ul Akram Ziya'ul Umari masiratu nabawiyya mujalladi biyu malai to shi ma ya karkata ila riwayat ibn Ishaq zuwa ga riwayat ibn Ishaq fi kitabihi a cikin littafin sa asiratun nabawiyyatu sahiha a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha uku mana ya ce walƙalbu ilaiha amyal kuma zuciya ma ta fi karkata zuwa ga cewa na khadija tana ɗan shekara 28 aka aure ta akwai malaman da suka nakashe wannan ƙaziyyar sosai suka ce ta fuskan sanin zamantakewa ma duk matar da ta kai shekaru arba'in. to haihuwar da za ta rage mata in ma ta rage ba ta da yawa sosai zai yi wahala duk mutumin da ya san wato rayuwa ko kuma ɗabi'an haihuwa 'ya'ya mata a ce 'yan shekara arba'in ta haihuwa shida wannan nadir ne ko da an samu wanda suke sun yin to an nadir layu ƙasu alai nadir ba a kiyasi a kansa za ka iya ganin wata mata ta haifi 'ya'ya uku amma kaga wannan nadir ne shi yasa hata malaman ilimin gado suke cewa idan mai gida ya rasu ɗaya daga cikin matansa tana da ciki ko kuma biyu suna da juna biyu to idan an tashi rabon gado a ware rabon mutum biyu maza ma'ana na wannan cikin domin da aka sama ya kuna ce 'ya'ya biyu ba za a ce a'a a ware na 'ya'ya uku ba domin akan haifi uku wannan nadir ne shi sa ba za a yi kiyasi a kansa ba to idan an ware wannan shi kenan ka gani idan aka haifi namiji daya ba shi rabansa saura kuma a dawowa sauran magada da shi imama ta daya ka haifa saura a dawowa sauran magada ma'ana dai abinda nake so in ce malamai da dama sun yi bayanin cewa shekaru sha takwas din nan ashirin da takwas shine abin da ya fi dacewa da ɗabi'a ta 'ya'ya mata dangane da abin da ya shafi haihuwa za ka samu wata ma lokacin da za ta yi shekara arba'in to ƙarshe ta yi haihuwar da ta kai wajen takwas wata mata kai wajen goma to kaga mutum ta haihu goma Allah na tuba mai zai rage mata kuma sai dai na wadir wadda za a ce ta haihu sha shida wata mata wajen sha takwas to kaga wani duk ba za a kiyasa ya nufin akan su ba malai ce wa kanat yawma idhin afdala nisa'i qaumiha ita eh, na na Khadija ta kasance a wannan lokaci ita ce mafi fitiyan mata na mutananta saban wasar watan ta fuskan nasaba ma'ana dangantaka a matsayinta na mutunci da daraja da matsayin babanta da babata to idan familin su ita ce fisiya wasar watan da kuma ainihin zunzurutun manzutu idan ka zo kana maganan suwa ne ne masu wato ainihin kwalli a ido masu faɗa a ta fuskan ainihin abin hannu to ita ma dole sai dai a ja baya a ba ta wuri wa agalan da kuma hankali wannan abubuwa ne wanda suke ba safai malamai suka ce suke haɗuwa a wajen yan adam ba hankali da kuɗi mafi yawa a cikin wanda in dai kuɗin ya kai ya kawo sosai na ji da fada to in ka samu mutum ɗari da su insha Allah sai ka samu tamanin da ɗoriya ba sa da hankali na sosai ka sai ka samu wajen 90 da Allah ka soma lissafi daga yau ka mana lissafi daga yau in dai sun kai sun kawo to wallahi cikakken hankali haɗu da kuɗi ba su da yawa Allah yana yin wa'in sai ba su wannan ɗin domin inda za ka gano a wajen sa da mutane za ga ya ɗauki mutane kawai dakuna zai zo yi wani abin da ƙaramin yaro ma zai ga cewa ina ma dai ba a yi kaza ba da sauran abubuwa irin nan, domin giya kuɗin tana gigita shi tana zuga shi yana ganin duk abin da ya kawai ta zauna to ita Allah duk sai ya haɗa mata ga daraja ga kuɗi ga hankali don a jahiliya ma ana kira da suna altsayi ba haka ake kira duk da sunanta khadija to ana kira ta altsayi ba ma'ana tsarkakakkiya kamammiya wa hiya awwal imra'atin tazawwajaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ita ce mata ta farko wanda manzo tsira da amintan Allah su karar tabbata a gare shi ya aura wa lam yatazawwaj alaiha hatta matat bai auri wata ya hada su ba har sai da ta koma ga Allah wa kullu auladihi minha kuma duk ƴaƴansa ga baki ɗaya ita ce ta haife su yawa Ibrahim amma da Ibrahim mu'azzam alaihi salam malin yace waladatu lahu awwalan alqasim dan sa na farko wanda aka haifa masa shine alqasim wa bihi yukunan nabiyyu sallallahu alaihi sallam, kuma da shi ake manzon Allah alkunya cewa abul qasim thumma zainab wa ruqayyah sannan zainab da ruqayya wa ummu kulthum da ummu kulthum wa fatima da fatima wa abdullah da kuma abdullahi malaman sira sun yi sabani wane ne na fari sannan wake bi masa sannan wake bi masa wasu suka ce shi alkasim shine na farko wannan kusan ba ma sabani cewa alkasim shine na farko to wasu suka ce kuma shi tayyib wanda shine abdullahi zaka dara ta at-tahir ko at-tayyib wasu kan zata cewa kowanne ɗani ne bikin gashin kansa ma'ana akwai Alƙasim, akwai abdullahi akwai abtahir akwai abtayyib to kuma ga ibrahim to kaga da suke nan sai ka ce ayansa maza biyar wanda ayansa maza ga baki ɗaya guda uku ne saboda ka abdullahi shi ake wa laƙabi abtayyib ko kuma abtahir to wasu suka ce daga Alƙasim kai tsaye sai shi tsayyib daga nan kuma sai ruqayya sai zainab sai ummu Kulfum sai fatima wasu ka ce a'a daga shi alƙasim sai zainab ma'ana daga namijin sai mace sannan kuma ainihin sai aka yi abdullahi sannan kuma ruqayya ta biyo wasu sukan gabatar da ruqayya akan zainab wasu kuma suna gabatar da zainab ainihin akan ruqayya ala kulli hal wa'annan dai su ne ‘ya'yan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ba da cewa mata banuhu kulluhum fi sigarihim kuma 'ya'yansa ga baki ɗayansu suka mutu a cikin ƙuruciyarsu da yarintarsu wato idan muka kalla bayan Allah za ga cewa duk wasu qualities na lahira da ɗan adam zai samu sai ga mafi yawa Allah tara manzon Allah su kaga mutuwar ƙaramin ɗa abu ne mai tsananin lada domin abu ne mai sosa zuciya abu ne wanda rai yake daɗewa ba a manta ba kun ga zo a wani hadisi cewa akwai wani mutum wanda da kyakkyawan ɗansa yakan zo majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kwana biyu manzon Allah bai ga wannan mutum ba yace ina mutumin nan mai dan yaron nan da yake zuwa kwana biyu ban gan shi ba sabai suka taya ma'aikin Allah ai wannan ɗan nasa da yake bi da shi shine ya mutu to ko dai manzon Allah ya aika ya je ya zo ko kuma manzon Allah ya je da kansa ya ba shi haƙuri ya ba shi haƙuri yace yanzu mai kafi so ka rayu da shi ka ji daɗi ko ku a'a ya riga ka mutuwa ta yadda ba za ka zo wata ƙofa daga cikin ƙofin aljanna fate sai ya zo ya buɗe maka kuma kun sani hadisi cewa duk mutumin da ya gabatar da 'ya'ya biyu to Allah subhanahu wataala zai gafarta musu su iyayen domin sun daure a wani hadisin ma cewa idan dan mutum karami ya mutu Allah zai tambayi mala'iku duk da ya fi sani yace da kuka je kuka tsinke dan bishiyar zuciyarsa ku duba yadda kwatanta ɗa ɗan bishiyar zuciya ma'ana kamar zuciyarka ce za a sa wani abu a reɗa wuka ko reza me ya me yayi yi mala'iku su ce ya Allah ai haƙuri ya yi yi istirja iya sallama maka to sai wato Allah ya ce to shikenan ku yi masa bishara da kaza da kaza wasu abubuwa wanda suka shafi na aljanna to kuma manzo Allah sai aka mafi yawan ƴaƴan nasa yana suna kanana domin ainihin ya samu wannan lada din amin yace an albanat amma su yaya mata fa kulluhunna adrakna alislam dukan su sun riski addinin musulunci fa aslamna wa hajarna suka musulunta kuma suka yi hijira illa annal wafata sai dai rasuwa adarakat hunna fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ta riske su a rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam siwa fatima ta radiyallahu anha amma ban da fatima yadda Allah ta tabbata gare ta ba da hu sita ta ashhur ita ta jinkirta daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato aidafin tsawon wata shida thumma lahiqat bihi sallallahu alaihi wasallam sannan ta rusku da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun sha jin hadisi cewa manzon sallam ya zo ya rada mata wata magana sai aka ga tana ta kuka bayan wannan sai ya rada mata wata sai ga ta kirkice da dariya saboda haka um, wasu daga cikin mata iya mumine suke tambayar ta mai manzon Allah ya faɗa maki saboda haka ko dai a lokacin ko kuma bayan wafatin manzon sallam take ba da labari cewa manzon Allah ya ba ta labari cewa ajalin sa ya kusa to wannan shi yasa take kuka domin damuwa to daga baya kuma sai ya tabbatar mata cewa ita ce za ta soma binsa a dukkan cikin gidansa to wannan kuma ainihin sai ya faranta mata yan uwa kun ga a wannan gaba mun fahimta kun bana ji akwai wani ko da bagida da bagida da ya sayyadi ne a sai ya wato ya kasa sanin ƴaƴan manzon sallam guda bakwai ne bana ji akwai mai shakuncewa cewa alƙasin da Zainab da Ummu kulsum da Ruqayya da ibrahim mu'azzam ba na ji akwai mai shakun cewa ƴaƴan manzon sallam ne amma kuma ko kun sani daga cikin masu da'awar musulunci akwai masu wannan shakkar in dai mutum ya tabbata mai limamai goma sha biyu wallahi bai yi da akwai ɗaga ga allah sai na fatima kaɗai kun san hikimar a rushe farlan sayyidina usman cewa ya auri ruqayya da ummu kulsum idan suka tabbatar da cewa ayyan manzon Allah ne to ya akai kuma manzon Allah sallallahu alaihi zai ba arni ƴaƴansa su a gunsa kan kuma sallallahu alaihi arni ne wal iyad billah to su a gunsu wallahi idan ka ji dan shi'a ya tabbatar maka wa'ina ayyan manzon Allah ne to ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san abinda shi shi'a take cewa ba ko kuma ya maka halin shi ne taqiya amma wallahi da zaka same su a cikin lumana ka tambaye su saboda Allah ya manzon Allah na ne ina tabbatar maka idan ya duba dama da hagu ya ga ba kowa to zai iya ce maka in dai mata ne mu Fatima muka sani hujjar ko kuma hikimar shi ne abin na faɗa mana kada a jingina falla ga sai na Usman wanda tarihin duniya ya tabbatar Allah bai taba dan da ya auri ƴaƴan annabi biyu ba sai sai da Usman akwai rewa ma take cewa Allah da kansa sai manzon Allah umarni cewa ya aura masa sanin kanku ne ya so mu auren ainihin Ruqayya sannan Ummu Kulsum da ta rasu manzon Allah ya ce da muna ta uku da mun baka me kai wannan falalar kuma za su tashi gobe a kiyama a matsayin matansa shi sai da Usman to da haka dai wa'annan su ne a manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi Ibrahim mu'azzam kun san mahaifiyarsa idan ce na nan Malik al-Qibtiyya wacce muqawqis ya aiko masa shi yana dan wata 18 ainihin ya rasu kenan dai duk su ukun babu wanda ainihin ya wata doguwar rayuwa a matsayinsa na maza malam yace wa min durusi hadha zawaj yana daga cikin darussan wannan aure la ba sallil mar'ati salihati babu laifi ga mace musulma an tubdiya ragabata hafiz zawaj ta bayyana kwadayinta da ainihin ƙaunarta fi zawaji bin rajul salih tana son ta aure mutum wanda yake nagartacce na kwarai ba laifi bane ba wata mace musamman a yi sa'a matana da abun hannunta ta ce ai mana abdullahi in dai baka cike kofa ba to idan nake ganin ka mutum bai lizimtan masallaci ba wasa sallar jam'i da kame mutunci ko ina to ina fatan dai ainihin ka cika lissafi da ni ba gaskanci ba ne ba ba ainihin zubar da kai ba ne ba domin wata na ganin idan ta yi wannan to ta karye yancinta ma'ana kenan tana ma talla da kanta karanta bai kai tsaiko ba ba haka bane ba in dai an tabbatar mutum ne mai addini wanda zai rika da mutunci ba laifi ba ne ita ta tallata kanta da kanta ko kuma ubanta ya yi ta yi ga wanda yake gan nagartacce ne ayyukun ga sayidina usman na sayidina umar kai lokacin da mijin na hafsa ya rasu shi da kansa ya yi ta ga sayidina abubakar shi abubakar in kana da sha'awan auren hafsa to ina fatan ka aure ta saboda haka yace to ina cikin wa'yansu abubuwa ba ni 'yan kwanaki zan yi tunani Yi tunkari sai na usman ya faɗa masa wannan shi ya gum bai mashi komai ba abin ya damu sai dina uh, umar ya za a yi manyan mutane irin wa'yannan ya masa sayin yasta kuma ainihin su kiya bayan ɗan lokaci sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aika maganar aurenta wanda suka faɗa duk su biyu suka ce to abin da ya sa muka yi shiru saboda mun taba jin manzon Allah ya bayanin ta to shi yasa muku ba ma so mu fallasa sirrinsa wai dan Allah inda kai ne ko ne aida wato kana ji dan ma kai burga a so ji bakinka saboda kanwa ba ta jiga bakinka ruf ainihin za ka shiri ka ta jige mun ka kaje kai mai sallama ai ina maka bishara kai ta addu'a kaji kaji kaji kaji kaji to amma kasance wasu habai mutane ne masu hankali mutane ne masu mutunta wanda duk yake alifin shugaba a wajensu sai suka ja baki suka shiru domin a iya canza shawara kaga idan suka kai wannan kwarmato kuma aka canza shawara sun faɗi ba nauyi to amma sai suka yi shiru wannan yana nuna cewa ana bukatan kaffa kaffa da isar da sako wallahi wani bai iya bakin sa bai yana jin wata magana shi abinda kullun yake adawa da shi a ce an ji wata muhimmiyar magana bakin wani ya fi so shi zai zamo shi ne zai zo ainihin ya kwarzanta ya da su maji ta wannan bai daga cikin abubuwa na muru'a kuma to saboda haka dai babu laifi ya zamo cewa ita mutum ta tallata kanta ko kuma wato ainihin ya zama babanta ya tallata ta ga wanda yake gani ainihin mutumin kirki abu na biyu annan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su karta bata gare shi na ma raghiba fiha abin da yasa yi kwadayi a cikin sha'anin aurenta lisharafiha saboda darajarta wa nubliha da kuma ainihin darajarta wa rajahati aqliha da rinjayin hankalinta wa illa in ba dan haka ba lama tazawwaja biha aida bai aure ta ba wahi hi min husnan alhali ta fi shi shekaru saboda ka wannan abubuwan su ya kalla ainihin yayaba kun ga sayyidina Jabir dan Abdullah lokacin da babansa ya rasu ya bar masa kanne yan mata wajen su tara kun ga da ya tashi aure sai ya aure bazawara manzo Allah tambaye shi ina ganin alamar lalle ta tare da kai me ya faru ya ya manzo Allah aure nai yace bazawara ko budurwa yace bazawara ya ma'aikin Allah yace ba baka aure budurwa ba kai mata wasa ta maka wasa ya ce ya ma'aikin Allah ai kaji kaji kanne na gabaki ɗaya su tara aidin mata ne ina jin tsoron na auro ta astu gidan ya zo ainihin ya rikice ba mu iya kwantarolin ɗin wani to sai nike gani ya kamata na auro mai hankali wacce za ta kula ainihin da tarbiyyar su kaga wannan abu muhimmi ne a rayuwa wannan darasi ne a sai an jarrabe mutum matarsa ta mutu ga 'ya'ya da suke bukatar tarbiyya Kashe wani sai zai auri wacce bata kai shekarun ɗaya daga cikin ya'yansa ba saboda ya gwangwaje ya more bai kallon tarbiyya ya'yan nasa to amma hankali shine mutum ya duba mai natsuwa mai addini wata ainihin take ta taɓa yin auren kuma ta san rayuwa wata ainihin za ta kula da su Allah ya samu dace amin amin sannan abu na kai ce butulanu iftira'ati a'da'il islam a cikin wannan sha'ani akwai rushe kirkire-kirkiren magauta musulunci fi da da'awahum a cikin da'awar da suke yi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana shahawaniyan wai manzo tsira da amincin Allah su tsara tabbata a gare shi wai mutum ne mai yawan sha'awa wallahi zaka yi takaici yan tirani musulunci hal da tafai suka yi manzo sallallahu ya fi san kansa shi ya kebance kansa da mata goma kuma duk ya hana mabiya su goma sai dai hudu saboda tsabagen jahilta addini da rashin sani a siran musulunci ba da yace idan lauka na kaza ne ba da yace domin da al'amarin haka ne lama zalla ma'aha da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai doge da ita ba wahadaha ita kadai tirai ani shababi a lokacin gaba kuruciyarsa rai'an shine awwalu shay wa afdaluhu ma'ana gaban kuruciyarsa ila kham ila 50 min umri har sai da yake elbin shekara 50 ku duba lokacin da ya aure ta yana dan shekara 25 aka zo aka yi masa ainihin ya zo ya cika shekara 15 aka so mai masa wahayi sannan kuma ta rasu hijira na abin nan kafin hijira da kusan shekara uku ma'ana ke na mazan sallam yana ɗan shekara kusan hamsin ba kiris a lokacin da ya zama tare su ma'ana inda a ce magana ce ta sha'awa don allah ɗan shekara ashirin da biyar talatin talatin da biyar shi ne za a kwatanta da sha'awa mai ƙarfi ko ku ainihin wanda ya kai shekara hamsin ba kiris dole a ce ɗan shekara ashirin da ɗoriya ko talatin da ɗoriya shi ne za ku kwatanta da ainihin wannan yace wala mai tazawwaj ghayraha kuma bai auri watatta ba ma anna zalik tare da cewa shi wannan din ma'ana inda yana son auren wata Lau'ara da huda ya nufe shi kana sahalan alaihi to da ya zama abu mai sauƙi gare shi wa mu yassara Allah kuma abu wanda yake abin sauƙaƙewa na tabbatar da cewa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai ce yan mata ke so yan shekara sha uku uku ko yan shekara sha biyar biyar ya ce ɗari yake so ya aura to ina tabbatar da cewa za a kawo ɗarin sannan a kawo wata ɗarin a kawo wata ɗarin domin mata da kanta ta kan kawo kanta ta tallata kanta ga manzo Allah in kana so na yi ma'aikin Allah ga na kawo kaina ko ba komai yanzu a hankalce idan muka duba Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk ba wata mata wata mata ba za ta halatta gare ka ba ma'ana tun daga lokacin da aka ba su zaɓin duniya suke so ko lahira suka ce sun zaɓi Allah da manzo to sai Allah ya musu tukwici Ya ce to lahin laka nisa min ado. daga wannan rana wata mata ba ta halatta gare ka ka ƙara adadi ko ku a ya zama in wata ta mutu ko kuma ka saki wata ya zama ainihin ka kwafe makwafinta an riga an rufe kofa Allah kuma ya ce ka baka husnuhunna ko da kyansu ya kayatar da kai illa ma malakata Minuk sai abinda da maka ta mallaka dan uwa idan mutum zai yi adalci da za a ce ga mutum biyu wannan sai aka ce an baka dama yanzu ka aure mata tara ko goma amma kuma daga su ba ƙari ba canji kila kana ɗan shekara talatin kai da kama hamsin a ce yanzu kana da mata goma ba canji ba ƙari shi kuma wannan sai aka ce ka aure hudu kuma kana da ikon kai canji in wuta ta mutu kana da ikon ainihin ka ƙara suke gurbi don Allah wa aka takurawa mai goma aka takurawa duk da an kalli adadin yana da yawa domin shi yanzu wannan mai hudun in ya gada masa ya sabon zubi ba haka suke yi ba sai ya sabon zubi suna yi shikenan watan din uwar gidan ya zo ya sai wani katon gida ya gyare shi sai ta jidda zora ta zaman ƴaƴanta a rika bata kuɗi duk wata a sai mata mota hawa sai a je a ɗauko ainihin wata 'yan shekara 18 ko 17 akwai wanda yake faɗa mana baka da baka ya ce wallahi aurensa 65 wannan isnadi ne mutasili ni ake faɗa mana baka da baka ba ma wata wasu da aure 65 don Allah sai ka ce zakara to yanzu kaga ashe kenan al'umman manzon Allah sallam ita aka yalwata mu washi aka takura masa kuma idan ka duba kamar yadda duk kowa ya sallama manzo Allah bai taba auren budurwa ba sai na Aisha wata ma daga cikin matan tana ya shekara wajen hamsin aka aure ta don Allah yanzu a shekara hamsin in ba wanke wanke za ta zo taimaka ba kai za ta zo taimaka a ka aure ta a matsayin mace sai dole wata sa ya shekara hamsin wata ma ta haura manzon Allah ya aure ta ko dai ka samu saboda tausaya ma rayuwarta kamar na umu Salama ko don kokarin jawo dangin ta zuwa addinin musulunci irin su Juwairiya da sauransu ko don daɗa mahaifinta kamar ainihin na Hafsa duk fa irin waɗannan su ne ainihin matan da manzon Allah ya aura duk gaba ke ɗayan su ya tumai ne wasu ma sun daina haihuwa yi wace ce ma yi tare da mazar sallam in ban da ainihin ita na na khadija sai kuma da shigimbiya Kuma duk saura babu ainihin wanda suka zama sun haihu a gidan manzon Allah dan mafi wasu duk sun ma riga sun wuce haihuwar to kaga ke zancen a ce wai kowa ne auka za kawai wannan rashin sanin tarihi ne da kuma ainihin rashin adalci yace askilatun lil muraja'a to ga wasu ɗan tambayoyi domin ai muraja'a yace mata safar nabi sallallahu alaihi wasallam fi tijarati khadija yaushe ne manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yayi tafiya saboda kasuwancin na khadija limaza ikhtaratu khadijatu radiyallahu anha li hadhihi al muhimma me yasa na khadija Allah ya da ita ta zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi sallama saboda wannan babban aiki man kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ar-rihla wa ne tare da manzan Allah a wannan tafiya wa ma za ra'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma me ya gani tattare da manzo tsira da amincin Allah ta tabbata gare shi kam kana umrun nabi sallallahu alaihi wasallam hir tazawwaja bi khadija radiyallahu anha shekara nawa manzo Allah yake da ita a lokacin da ya aure na khadija wa kam kana umruha hiya ita kuma shekarunta nawa nabiyar uzkur ma yustafadu min ad-durusi ka ambaci abin da ake fa'idanta da shi daga wa'inan darussa min hadar zawa na ainihin wannan aure ɗin ta wannan shi ne ainihin ƙarashen wancan sai kuma sabon darasi ƙistatu bina ilkaba ƙistan gina ka'aba malaiti wa filkhami zai wata ne min umrihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake ɗan shekara talatin da biyar in hadamal baitu sai ka'aba ta rushe ba da jurhum bayan jurhumawa su suka zamo sun gina ta ma'ana mun ambata cewa jurhum su ne wanda suka rike shugabancin makka wajen shekara dubu biyu da suka yi abubuwa na rashin mutunci na wato ainihin a keta alfarman ka'aba da kama karya wa baki da sace abubuwan da ake kawowa domin ka'aba to sai Allah ya kawo wato ainihin wata kabila ta abin nan Huzaima ne nake ji ko Huza'a Huza'a suka zo suka kore su suka rike Ka'aba kusan shekaru 300 to su durhuma watan ginin da suka yi ma Ka'aba domin sun yi gini ne na dutse da dutse kuma ginin yadda suka yi shi gini ne haka aka yi aka yi shi ainihin murabba'i kuma ba a rufe shi ba aka suka bar shi duk abin da za a kawo wa ka'aba kyauta to sai a bude kyauran sai a shiga domin akwai wata rijiya sai a saka ainihin a ciki to ta samu tsawon lokaci a haka to sai wasu masu dan hali wata wataran sai suka dinga sace abubuwa da ake kawo wa ka'aba ana kawo gwalagwalai a kawo kudi a kawo dabbobi a kawo kaza a kawo kaza tun a jahiliya to sai wasu suke shiga suna yin sata wasu ma suka shiga suka kurma sata sata ta rashin mutunci to daga nan sai quraishawa suka ce to gaskiya lokaci yayi da za a sake wa ka'aba gini a yi mata kyaure kuma a rufe ta kun sha biyu malaman sira akwai abubuwa da suke faɗa wasu inganta wasu ba inganta ba cewa lokacin da suka yi wannan tunani to sai zama akwai wata katuwar macijiya wacce ita kuma dama a ciki take duk lokacin da gari ya waye hantsi sai ta fito ta tsaya tana shan hantsi da kadin fari ka'aba sai ta fasa kai ka ji ainihin tana wata ƙara ma'ana ka zo kwanan ka yi ƙare to kowa sai ya baya to wannan tasa suna so su sake wannan gini su rufe ka'aba suna tsoro kan mutum ya kai kansa ya rasa ransa suna ta wannan shawarwari kamar yadda sira take cewa wata ran ta fasa tana shan hantsi kawai sai ga wani tsuntsu kato ya zo kawai ya sure ta ya sama da ita to suna ganin haka sai suka ce to lalle Allah ya yarda da abin da muke so to shikenan sai suke shawara to yanzu ya kamata a bullo mu aikin taba ka'aba ana jin tsoron kar mutum ya tabo ta tabo kansa to sai wani dan mugira yace shi bari ya fasa ruwan yazo ya ɗauko diga ya ce Allah ka san alheri muka nufa kowa da baya ya kamta ya sare tsakanin rukunin yamani da hajar aswad ya sare wannan to shi kenan ƙuresha suka ce to ya gamu daga mansa za mu ga abin da in ya kai gobe da safe to abin zai yiwu su ga gari ya wai kyamar ko mura bai ba suka ce to Allah ya yarda da wannan saboda haka sai suka raba aikin kabila kaza ta rushe bangare kaza kabila kaza ta rushe bangare kaza suka raba aikin suka zo ainihin suka rushe ka'aba ainihin sai suka somo sabon aiki suka yi alkawari da to lalle lalle kar a kuskura a kawo mu Allah wargi a wajen ginin dakinsa da kudin karuwa da kudin bokanci da kudin riba da kudin zalunci duk wani kudi mai dauda kar a kawo shi to saboda haka suka yi kudi kudi suka ci gaba da ainihin aiki kamar yadda malam ya faɗa yake ta fabanatu quraishun sai shawa suka gina ka'aba falamma aradun wab alhajari yayin da suka yi nufin ɗora shi hajar aswad a wajensa ta shajaru manya ba'uhu sai suka yi saɓani suka yi husuma akan wane ne ainihin zai ɗora shi kamar yadda malamai suka ambata cewa abin hayya kai fagen za a soma yaƙi domin banu abdullar mutane ne masu ƙarfi a makka sai da suka ɗauko akushi cike da jini suka kawo suka ajiye suka tsoma hannayensu suka ce to duk wanda ya ce zai gina ka ba mu ba to ya san cewa zuba da jini ne su ma banu adi suka yi irin wannan abubuwa suka rinta ɗo suna ta wajen kwana shida ko wajen kwana bakwai ana ta ainihin turka-turka to akwai wani daga cikin wato ainihin dattawa wai shi ainihin a ina jin sunansa umayya ibn mughira sai ke cewa to abin da ya kamata ni ina ba ku shawara mu yadda cewa rana kaza lokaci kaza mu zo mu zauna duk mutumin da ya so soma shigowa ta babu bane shai ba to ya zama kawai shine zai mara hukunci kunga Allah ya yi nufin a raba gaddamar sai suka amince saboda mutum ne mai shekaru ainihin a cikinsu to shine ma ta fattafaqu sai suka haɗu ala an yada'u za a yada'ahu awwalu man yadkhulu min hadha al cewa sun yadda ya ɗauki dutsen ya ɗora duk wanda ya shigo ta wannan kofar fadakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min babi bani shayba sai manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya shigo ta ainihin babu bani shaiba babu bani shaiba ita ce kofar da take santan hadar aswad in kana shigowa shi ne sai da hadar aswad ba sai kayi wani zagaye ba kawai za ka yi ainihin soma dawaci kun ga wannan yana nuna mana irin yadda Allah wata ala yake kishin ɗakinsa. ma'ana Allah sai kin sa musu wannan tunanin saboda inda ba don haka ba to karshe za a yi batattiya, ko dai gini, iwa ga baki daya ko kuma a nan ka'aban a dinga zubar da jini wanda ba zai kare ba to amma Allah sai kin sa musu wannan to yanzu inda za mu zo muna wata rigima mun kasa samu matsaya ma iya cewa to duk mutumin da ya fito daga layin nan mu yadda ya mana hukunci duk abin da ya faɗa mun yadda ma iya haka ba ya kuma ma iya ba ba zai yiwu ba saboda mai saboda muna da alkitabu wa sunna wa makhtalaftun fihi min shay'in hukmuhu ila Allah kuma a wancan lokaci babu wani abu wanda zai iya yanke wannan hukuncin kowace kabila tana ji da kanta mu kuma duk abin da zamu yi sabani to akwai mafita a Qur'ani ko a hadisi zantan in wanda ya fara bullowa to idan wani dan giya ya fara bullowa yana tambaye lefa, kuma mun daga mun ce duk wanda ya suma ainihin bullowa to kaga shi kenan sai mu yanka kanmu da kanmu amin amin mala yake cewa fa amara bi thawbin sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya umarni da wata tufa fa wudi'a sai aka ɗora wannan dutse din ma'ana wasu malamai suka ce gwadansa wanda ya yake rataye da shi shi ya tube ma'ana ya dauke shi wani ke kan kafadansa sai ya ajiye saboda ka sai aka ɗora fa akhadha al sai ya ɗauki dutsen fa wada'ahu sai ya ɗora shi fi tsihi a tsakiyar wannan mayafi wa min kulli fakhidin sai yayi umarni daga kowane ainihin gida su larabawa suna da kashe-kashen da mu ba mu da su suna da ashab suna da ainihin alkabila sannan sai ka samu fasila sai ka samu baƙon sannan sai ka samu fakhid haka suke akwai ma alhai haka suke da wannan ainihin abin hawa hawa mu kusan babu da wannan abubuwan eh, yanzu misali kaman ka ce kaman shi kaga batsan ne ƙwarai shi batsan ne daga cikin butun arab to haka suke ainihin su suna da wannan to masu ja'in daɗin. su ake ta al afkhad wato sai ka samu kabila dai akwai al afkhad wajen kaza karkashin su kuma kowanne suna da wannan bangaren nasu to bamu da wannan kashe-kashen gaskiya mu yanzu dai ka ce Hausawa ko ka ce Fulani ko ka ce bare-bare ko ka ce a'a gidan Alhaji wani ko gidan mai kudi wani shine kawai muke da shi amma bamu da wannan ainihin lissafin to sai ya umarta daga ainihin kowanne wato kaman kabila ko kuma ka ce kowanne babban gida an ya'khudhu bi ta'ifatin min as sawf su riƙi wani ɓangare na wannan tufa ɗin ma'ana wannan mayafi ɗin fayar fa'uhu su ɗaga shi wa aka zaho rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sai ɗauki wannan dutse fawa wa ba'ahu sai ya ɗora shi ma'ana lokacin da aka shimfiɗa mayafin manzo Allah ya ɗauko dutsen shi da kansa ya ɗora akan mayafi sai to shugaban kowace ƙabila ya zo ya kama wani bangare na mayafin suka kama suka kinkima sai da aka je daidai wajen tsora dutsen ya ce su daga suka daga kan kowace kabila ta yi aiki domin al'adar larabawa idan shugaban kabila ya je ya muku alwashi wallahi ko baka garin alwashin ya riga ya hauka duk abin da ya ce shi kenan idan aka nada shugaba ya je masa taffa ya ce ni da mabiya na duk sun bi to ba wanda ya sai kan gari haka tsarin sai yake to saboda haka kenan sai umarci shugaban kowace kabila ka wakilci mutanenka ka kama sai da aka daga daidai inda yake to sai manzo Allah ya dauka sai ya saka kaga shikenan kunkurus an riga an gama durusun wa ibar darussa da kuma ainihin abubuwa na izina ya yace da ra'a rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam al-harba manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya tunkuɗe yaƙi an quraishin daga quraishawa bi hikmatin da wata irin hikima laisat fawqa hikma wanda babu wata hikima adabin sama da haka ba abinda zaka karba wannan sabanin in ba wannan ba domin dai ba wani abu bane wanda zaka iya cewa ku ku dauka ku dora a yabe in an yabe kuma a sai a sare shi ke dawo kasar na a ce ku ku dauka kuma ku sa yi ai wanda suka sa karshe sun suka cinye tunda wanda suka sa karshe shi kenan ba za a sake sauke shi ba saboda haka baka da zabi ainihin sai wannan hikima to saboda haka sai zama ya tunkuɗe yaƙi daga ainihin shawa wato ainihin ta wannan hikima ɗin wa kanat muqaddimata dar'ihi lil harbi wa shurur wannan kuma ya zamo sharar fage ne na tunkuɗe yaƙinsa da kuma sharrori wato ainihin sharance-sharance an shu'ubi wal umam wato daga manya-manyan ƙabilu wal'umma da kuma al'ummatai ba'adan nubuwa bayan annabta ma'ana wannan abin da ya sharar fage ce ta cewa ashe zai tunfuɗe sharri ko sharace masu girma da ainihin suka fi wannan ku duba lokacin da manzo Allah ya je Madina tsakanin al-Aws wal Khazraj ba a ga ne Allah kawai ya san mutum nawa aka kashe yaki tsakanin su wanda aka shekara 40 ana yi wasu malamai suka ce ma saboda bankurtiya shekara 40 ana yaki kullum da ya gada wajen babansa zika ya gada wajen da haka ake ta yi amma da manzo sallam ya zo ga baki ɗaya aka rushe wannan suka zama uwa daya uba daya kun ga Allah da kansa yake cewa wa allafa bayna qulubihim Allah subhanahu wata'ala ya da tsakanin zukatansu da zuwan manzon Allah sallam shi yasa Allah lokacin da an sarawa suke korafi ya za a ba da dukiya ga mutanen da ba su shigo musulunci tun da ba yau suka shigo musulunci ko kuma an ware su da ainihin dukiyoyi manzo Allah sai yake cewa ashe ban same ku matattu ba Allah ya shirye da ku ta hanya ta ashe ban same ku kanku a rarrabe ba Allah subhanahu wataala ya hada kanku ta hanya ta kaga wannan ya nuna cewa eh ashe tun wannan abin da aka soma 'yan manoniya ce cewa lalle zai babban aiki a gaba na sha faɗa mana wato wata suna ce ta Allah Zaka ga masu sirasa suna kallon yara matasa yaro ɗan shekara bakwai ta shekara takwas goma wallah sai ka ga suna hasashen in ba kuskure ba yaron nan sai yayi kaza a gaba da dama wani sai ka ga yaro ne amma Allah subhanahu ta'ala ya sa masa aqida ta jagoranci tun yana yaro kaga cewa nan gidansu duk abokansu a gidansu ake taruwa da wahala kaga ya je gidan wasu sai ga ta kullun gidansu ake taruwa kuma in ya samu abu komai dadin sa sai ya gutsura ya ba abokinsa to irin wannan in Allah ya sa ba a kuskure ba sai ka irin suke yin shugabanci zama dattawa masu dattaku da mutum da ainihin rayuwa amma wanda ya fi cin zari tun yana karami ya ga yaro da alewa ya kwace ya ga yaro da littafi ya kwace ya yage ya ga wani abu ya sa kafa ya haure shi wallahi irin wannan sai dai ceto daga Allah sai kaga har hatsadibi zai tashi tun yana karami ya zama makaitaci ya zama bai kaza irin wannan ya ga ne sai ta addu'a a sai Allah shirya to saboda haka ne wannan sharar fage ce ta wannan babban aiki mala yake cewa bi hikimatihi wato da hikimarsa wata alimihi da kuma koyarwarsa wa rifqihi da wasa wata talaqqihi da kuma bi a hankalinsa fil umur a cikin al'amurra wal islahi bainan nas da kuma ainihin gyara tsakanin mutane fa yakunu rahmatan lil alamin saboda haka sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zamo jin kai ga duniya ga baki ɗaya, kama kana rahmatan kaman yanda ya zamo jin kai lil mutakhasimin ga wanda suke masu husuma wal mutaharibin masu yaki fi qaumin a cikin mutane busata wanda ainifin suke ainihin kaifi daya ummiyin wanda suke ba'uwai idan aka ce busata jam'i ne na basit basit shine mutumin da yake ainihin kaifi ɗaya. kun san su larabawa Allah ya yi su ma'ana mutumin mara kumbiya kumbiya aka ce insanin Shi shine mutumin da ya zamo kaifi ɗaya ba kwane-kwane ba larabe bai san kwane-kwane ba ku duba lokacin da aka kamo sumama bin ausa. aka ɗaure shi a masallacin mazan sallam manzo Allah ce sumama ko zaka shigo musulunci ce a zan shigo ba gashi a ɗaure fa ina manzon Allah zai ce ai taimai duka sai ai yi masa duka a maida shi rima. har wani sau hukumar zan Allah yake ce masa ko ka shiga musulunci sai ce a ba zai shiga ba manzo Allah ya kyale shi bayan kwana uku manzo Allah sai a sake shi aka sake shi sai da ya je can wajen gari yayi wanka ya zo ya zauna gaban manzon Allah sai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah manzo Allah ce su mama me yasa lokacin da na yi matai ba karba ba yace a lokacin sai a ce tsoro ne amma yanzu an san dan Allah ne kaga haka ake so kumbiya kumbiya fata da alheri a rayuwa yanzu ka duba za a zo a daga wa mutum kan sakali in bai yadda musuluncin ba zai kalmar shahada ba sai dai aka ce shi na ta faɗa muku balaraben da ya zo ya samu makashin babansa ya same shi tsugune ya ce Allah haɗa da kai kai ka kashe babana ka gama ba hayan kai ma kwanan ka ya kare idan to yi min alfarma sai na tashi yace to na bari sai ka tashi yace ba zan tashi ba yayi ta tsayuwa yake tashi saboda haka ya hakura ya tafi yana da in ya kashe shi ya karya yansa saboda su kaifi ɗaya ne ba wani ke wani duk abin da za su yi a eh, eh, a a a shi ya sanya in ka ga mutum a musulunci a cikinsu da gaske ke musulunci wanda bai lamunta ba zai shiga ba amma mu yanzu fa mutum sai ya shigo bai gamsu ba amma saboda wata fa'ida walai akwai wanda manzon su Allah zai shiryar ba bincike eh, yanzu ko a siyasance ba haka ake ba idan an ga wane ya dace duk sai a zo a ce ai dama muna ta addu'a kuma wallahi kare yake bai addu'a ba bai ma tare da kai ba ya samu ya tuka jiho sa baka sake ganin sa ba haka ake bai sai siyasa idan sun san majalisar ahlus sunna sai ya bari gemu sai ya taru in zai zo kamfe samu gemun sai taru sosai sannan ya zo kan hukula yana kokari kaza kaza wallahi ai sosai ya taimaka tarihin abin da Allah daga malamin karbumi ai an yi aiki kaza kaza ba na nuna muku shahara sunna ne idan zai tafi wancan bangaren kuma ai sai aka yi musa ya samu wata alama da za ta nuna cewa shi dan wancan wancan bangaren ne sai ta ambata malamin wannan bangaren yana dindina ba ba haka ake yi ba saboda ba da ƙarya da munafunci akan ake gina abubuwan to su da ba haka suke ba mutane ne busatsa kawai kaifi daya ummiyin ba uwai aka ce ba uwa shine mutumin da ake jingina su zuwa ga uwa ma'ana wanda bai iya karatu da rubutu ba al'ummi duk wanda aka faɗa mu wannan kaskanci ne a wajensa amma shi manzon Allah sallam yabo ne a wajensa bai iya karatu da rubutu ba amma ya zo da abin da ya gagari masu karatu da rubutu to ummiyun su ne wanda ba su iya karatu da rubutu ba wanda wato kawai sai a ce da su wato ainihin rikon uwa ko rikon mace ma'ana kenan ba zai iya komai ba yace inna qabula quraishin ta hakima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karbar da quraisha suka yi hukuncin manzo tsira da amincin Allah su karta bata gare shi fi amri wad'il hajar al-aswad a cikin al'amarin ɗora bakin dutse fi makanihi a wajensa min al na ka'aba dalilun malam yace wannan hujja ce ala ridahum bi sidqihi a bisa yaddasu da gaskiyarsa wa amanatihi da kuma amanarsa wa annahu fihim zu azim kuma shi a cikin su ma'abucin kyawun dabi'u ne wanda suke ainihin manya manya kuma kira da wani ne ya shigo sai sun ji ba daɗi, amma ganin shi ne ya shigo duk kowa ya gamsu cewa shi kenan komai zai daidai abu na uku malaka ila liktiraha shawara allazi tawassala ilaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kai gare ta li halli hadhihi azma domin warware wannan tsanani kana bi tawfiqi min Allah ta'ala ya kasance ta hanyar dace daga Allah subhanahu wata'ala liyal fita an nas domin ya ankarar da hankulan mutane ila ma sayaktaruhu Allah wato zuwa ga abin da Allah zai zaba masa min alqiyami bi amrin akbar na tsayuwa da al'amari mafi girma min haza na wannan addini bi tauhidin nas domin ainihin haɗa kan mutane da mai da su abu ɗaya huwal islam shine ainihin addinin musulunci in ya zama waɗanda suke ba ma addinin musulunci suka bi ba amma shawarar manzon Allah suka bi Allah ya haɗa kansu da an zare kansa kula yanzu shi kenan an koma ana barka barka don Allah ina ga wanda za su bi abin da manzon Allah ya da shi shi yasa wallahi kullum muna faɗa duk wani mitin da za a yi a sha shayi a ce wa atasimu bi hablillah amma a ce ba suna za a bi ba wallahi ina tabbatar da ta bata lokaci ne abin da zai haɗa kan mutane guda ɗaya ne in yadda ka yadda duk abin da ya saba ma abin da manzan Allah ya zo da shi mu aje shi in ji a zuciyata manzan Allah sallam shi nake maɗa shi ne limami na duk abin da ya saba ma tsarinsa na aje shi kai ma ka ji haka ni ma na ji haka don Allah ina za a samu cece ku ce ba za a samu cece ku ce ba amma idan ya zamo ni ina ɗauka cewa limamin ɓangare na daga shi sun wura kuri duk wanda ba shi ba to kawai baya yake wanda shi mai tsalle ce limamin sa saboda matsayi tun yana yaro mai fara azumi ko yana goye wallahi akwai irin wani tatsuniya wai yana haihuwar sa a cikin watan ramadan ba masa ta bashi ainihin nono sai bai sha ba kun sha jin wannan tatsuniya don Allah ka ga abin ba hankali idan aka taba dora ma yaro dan shekara goma ma ainihin nauyin shari'a balantana jariri a ce wai azumi ya haushe tun daga haihuwarsa yana azumi haka wannan tatsuniya ce mai ake so a ce a nuna cewa shi ne yafi kowa kowa zai da kirji ya ce nasa nan yafi kowa don Allah ina magana haɗin kai sai dai haɗa baki a iya haɗa baki kullum ina jin nawa yafi naka kai ma kana jin naka yafi nawa to amma sai muka ce duk wani malami da yawa musulunci hidima Allah saka masa da alkhairi inda ya kuskure Allah ya yafe masa inda ya daidai Allah ya bashi lada amma yanzu mu zo mu kallo menene tsarin da sahabbai suka tafi a karkade masa kura a tafi a kansa wallahi kai ya riga ya hada ɗari bisa ɗari amma ina wani yana ji da ya daina to da shi shugaba ne yanzu ya zama ainihin mabiyi domin suwa ne sun daɗe suna tafiyar yanzu shi in ya aje nasa zugar yace eh da tan kuskure ne to duk abin da aka yi baya ma ashe kuskure ne ba za a yi gamsu da shi ba wanda cinyewa shine ka yadda da kuskure ka dawo ka ce ainihin kuskure ne yanzu ga daidai amma wallahi ina tabbatar muku akwai mutane da dama wanda sun so su aje wasu abubuwa da suka saba wani mabiyansa zai kalla wani kuma hanyar abincinsa zai kalla idan muka ajiye ina za mu samu mu ce akwai malami a garin nan wanda da aka yi masa ainihin tambihi ta abubuwan nan kun san cewa ba daidai ba ne ya ce to ku sani ba ni da gona ba na da kanti kun ba albashi ake biya na ba mutanen nan su ne gonata su ne kantina su ne albashi na a garin na aka yi shi inda na su zan faɗa muku sunansu amma ba zan faɗa ba muna fata Allah ya yabe masa gwargwadon kyakkyawan niyyarsa irin wannan abubuwan suna da yawa wallahi wani abin da yake kallo mutanen da suke yi masa abubuwa ya dade yana nuna masa kaza yau in yace masa kaza nan ba daidai bane to ya sa shakku a cikin ransa gaba ɗaya da fashewa za su to yanzu kuma noma zai koma yi bai saba da noma ba bara zai je ba zai yi ba kasuwanci zai yi ba da jari to kawai shikenan sai a dole to muna fata Allah subhanahu ta'ala ya gamna katar Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma Allah ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon nisantar sa darussan ba za mu iya kammala su a yau ba za mu bari in Allah subhanahu wataala ya kuma rana ita yau sai mu tashi ainihin na hudu shine al'amaratu sifatu ahli islam wal ulama wal du'a insha Allah ta za mu tashi Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da akwai mutanen da idan suka zo masallaci maimakon su tsaya inda suka samu sai su ce sai sun tsallaka mutane saboda sun hango dan waje a gaba shin malam wannan kyakkyawan abu ne a addini to mutum ya isa ya nemi ya samu sahun gaba kyakkyawan abu ne a musulunci amma idan ba zai cutar ba ya inganta hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ga wani ya shigo masallaci na ta tsallaka kawunan mutane maza Allah yace ijlis faqad azait zauna ka tutar. to kenan ashe ka dinga tsallako kawunan mutane ba daidai bane amma in ka hango wuri a sahun gaba kuma kana ganin ba za ka cutar da kowa ba za ka kai gare shi to wannan ba za a ce mutum yayi laifi ba tambaya ta biyu wani ke a ayi wa jama'a nasiha wajen taimaka wa 'yan uwansu waɗanda suke buƙatar taimako wasu ba sa taimakawa to da mun san ma'anar taimako da ba ma sai an nema ba za mu yi saboda a zahiri in ka taimakawa mutum za ga shi ka taimakawa amma ba da ne kai ka taimaki kanka da kanka kun sha jin hadifi cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai nan da aka yanka dabba a gidan aka dinga rabawa lokacin da mazan arasallam ya shigo ya tambaye na Aisha ina naman nan tace ai duk mun rasa shi ga baki daya sai wannan muka ainihin samu yace a ki ce dai duk mun same shi ga baki daya sai wannan ne zamu rasa na wanda zamu ci shi zamu rasa duk lokacin da ka ba mutum taimako ko na kuɗi ko na tufafi ko na kowace irin bukata kaman dako ne ka dora masa na lada ka sai da shi mu dai lahira da karba ma'ana shi da yadda ya maka wannan din shine ya makara sai dai mu haka muke gani ba kai da ka bashi kai masa kara haka ake gani me yasa na na insha Allah kara mata yadda ko sadaka ta bayar aka ba mu bukaci sai ta ce wa dan aikin ka kasa kunne ka ji wata irin addu'a zai mana mu mai masa irin ta dan ya zamo dai mun fi shi da abin da muka bashi tana ganin yanzu idan ta ba mutum wani abu ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah sa a gama lafiya Allah ji kama haifa ta shiru to shi ma ya samu wata farala a kanta to idan aka fada mata abin da ya ita ma sai ta maimaita masa irin wannan Allah ya fi masa shi ma Allah sa a gama lafiya Allah sa kaza ta dai fi shi da sadaka amma mu yanzu wallahi idan ma ana ta baka sadakan baka aiko ana godiya ba wallahi ba za a musamman muhimmiya wallahi haka abubuwa suke yanzu wani dai a ce ya fidda zakka ya baka dubu ɗari shi kenan ya fito a mota kawai sai baka wani waje hadaya ta aiko maka yi ba hannu da hannu suke a ah, ba wa allah nan ko an yi an kai mai sakon nan ya dawo maka ce sanda zuwa ba ko ko gaisa alhaji ya yara kawai sai kama hanya a kai hanya ko an bashi kudin nan karshe sai ya kira shi wata kai wai ko wata kai wa sakon nan ma'ana so yake sai ka zo ka ta addu'a kaza kaza ba ne bane kai masa addu'ar to amma kuma kai da ka bashi ai ba kuma lazimi bane da sai ya zai ta shi kullum sai ya ta a dawo lafiya barka da zuwa ai ba ba dan wannan ka bashi ba saboda haka to Allah a dinga taimakawa kowa da abinda Allah ya hore masa wallahi musanni wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah to da dama mutum zai ki taimaka ma mai bukatar taimako din kuma Allah sai taimaka ma wancan mutumin sama da abinda kai da inda ka bashi zaka iya bashi to kuma karshe sai ka zo ka nemi taimakon sa nan gaba haka rayuwa take kar ka dauka wai kullun yanda kake sama shi wani na kasa kaza a rayu so da dama wallahi mun san mutanen da suka rika wasu koya masu kasuwanci yanzu kuma su yaran suke taimaka masu gidan nasu da shi ne mai gidansa amma yanzu kuma rashi ya juye da mujiya kuma shi ma ya sallama shi bai bashi mota shi ne ainihin zai ɗauko wasu kuɗi ya bashi ya ɗan bashi jari da sauransu don ku shi ke masa komai to ne ya kamata ainihin ya zama darasi ainihin a rayuwa wanda ke malam Allah ya yi hanni ga mace Kada ta bayyana kwalliyarta ga wani shin wannan hani ya shafi sa jambaki da hoda da gazar da sauran kayan kwalliya da suke sawa a fuska to Allah gafata malam idan aka sai su wa'annan din ba laifi to kun menene zai zama da laifi dukan abinda zai dawo hankalin ɗa namiji ya kalli mace to in ta san cewa za ta je cikin ajanib baya halatta nufin ta yi wannan amma a cikin danginta a cikin gidanta wannan za ta yi misali yanzu macen da za ta fi asibiti don allah in ba shakenti ba mai ya kai ta sa jan baki da hoda da waye akwai wanda ba za ka in za su tafi asibiti har da kayan kwalliyar sake kwalliya a asibiti a layin asibiti za ka mata mai tabbata tana sake kwalliya kun ba ta aure ba budurwa ba inda ma ba zauna ta ce kasuwa take neman mai sayi take to amma mata aure wai tana sake kwalliya a asibiti kaga wannan fi sabilillahi akwai alamar tambaya to malai ce da makaranta to makarantar ba dai in yan mata da kila a ce kasuwa ce saboda akwai samari kila wanda in sun ga ta iya kwalliya su ce suna so misali to amma dai duk inda mace za ta bayyana adalci da jawo fitina wani addinin musulunci bai yadda da wannan ba Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh